daga ko'ina a cikin wannan yanki na afirka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci wacce ta kunshi sallama da aminci da gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ban da sha'awar a ga fuskan juna don a yi ma juna kyakkyawan addu'a da wa'azuzzukan da manyan malaman nan guda uku suka gabatar mana da ya ishe mu daga nan sai mai fatiha mu tashi malam azzamfari a sheik atalallahu umrahu fi khidmatil islami wal muslimina was sunna ya gabatar mana da wa'azi sannan kuma dr abdulmuttalib ya gabatar mana da wa'azi sannan sheik haruna eh, kabir haruna gombe eh, sakataren kungiyar izala na duniya ma gaba ɗaya za mu ce kenan tun da yanzu izala ta fi ƙarfin najeriya kaɗai har turai har amurka har ko'ina ta shiga sannan kuma ga mai gabatawa dr abdullahi usman gadon kaya da sauran waɗanda suka yi bayani da alaramominmu wannan ya isa kawai mu shafa daga nan mu tashi to amma saboda a gaisa a yi wa juna addu'a a yi wa juna fatan alheri yadda muka haɗu a wannan guri allah ya haɗa mu cikin rahamarsa haka an bani wani maudu'i mai hatsarin gaske wanda duk abin nan da malamai suka gaya mana idan kawa Allah laifi ɗaya tak wallahi ba zai yafe maka ba shi ne in ka mutu kana shirka da ka mafi munin laifin da ɗan adam zai wa Allah shi ne ya yi shirka kuma ya mutu bai tuba ba mafi girman abin da za ka bauta wa Allah da shi shi ne tauhidi mafi munin abin da za ka saba Allah da shi shi ne shirka sannan mafi abin da ke lalata mutum kan a duniya shine bida'a mafi girma abin da yake gyara dan adam a duniya shine sunna don haka idan Allah ya haɗa maka sunna da tauhidi tauhidi da sunna to ka kama tafarkin tsira duk mutumin da ya haɗa shirka da bida'a to ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira shirka ta ɓata maka lahira bida'a ta ɓata maka duniya da lahira don haka babu ibada mafi girma kamar tauhidi babu laifi mafi girma kamar shirka kuma Allah ta'ala ya yi adalci da ya ce in an yi shirka ba zai yafe ba in an yi shirka aka mutu ba a tuba ba ba zai yafe ba to daga cikin abubuwan da aka mana guda goma na waƙidul islam abubuwan da suke warware musulunci guda goma wanda shek muhammad bin abdul wahab ya kawo cikin littafinsa nukuta ta shida shine yace wa minhu as-sihr tsafi sihiri yana cikin abin da yake mai da mutum kafiri sai yace wa minhu al-adafu was-sarfu daga cikin nau'in sihiri wanda aka fi yi shine a sihirin hada masoya da kuma sihirin raba masoya sihirin soyayya da sihirin saka ƙiyayya wani yaro ya kira ni a waya ce malam baba ta ce ta aike ni da jaba da layu guda uku a jikin jabar ta ce na je tsakiyar juji na saka wannan jabar tare da waɗannan layin shi kuma ya ji wa'azin sunna sai na ce yanzu kana ina ya ce yana guri ka ce to ina ofis ka taho da layin da jabar ofis Malam ya zo jabar nan tana wari muka kwance layun nan sai muka ga sunan wata mata da sunan wani mutum a jikin layin sai na tambaye shi wannan sunan na waye sai ce sunan yayansa ne wannan fa yace sunan matar yayansa ne wato da muka kalli abin sai muka fahimci uwace ba ta son auren da zaman lafiya da soyayya da ƙauna da fahimtar juna da ke tsakanin wannan matar ɗan nata da ɗan nata Shi ne ta je aka yi wa mata tsafi tsafi waɗanda yake farraku wanda za ta raba ƙauna da soyayya wato da an binne jaɓan nan kuma an yi rashin sa'a wannan tsafin ya kama da ya dawo zai ji matan nan tana ɗoyin jaɓa in ta sa turare sai dinga ɗoyin jaɓa in ta yi kwalliya sai ta dinga kama da jaɓa idan ya shiga ɗakin sai dinga jin tsami da wari komai kwalliyarta da haka dole ko yana so ko baya so sai ya rabu da ita to wannan shine a sihiru sarf sarf na raba tsakanin wani da wani sannan akwai kuma sihiri na haɗa ƙauna wanda shi kuma wani aka bashi don ma wulaƙanta alƙur'ani suratu yusufa ce aka rubuta a jikin layar duk munjayen da ke cikin surocin sufan nan sai aka mai da shi ƙato aka saka sunan wacce ake so a mallaka kama hajiya rabu ko hajiya delu ko hajiya telu aka saka a ciki aka je aka yi laya aka tafi za a je a binne shi an binne wanda aka binne a cikin gonarsa yana noma ya nomo wannan layar ya zo mana da ita muka buɗe wani yake ce mana ai wannan sihiri ne na mahabba wato mutuƙar sihirin nan yana nan to shikenan in ba Allah ne karya shi ba ko aka tono shi ba to ko tana son sa ko ba ta son sa ko mata aure ce aka yi mata wannan sihiri sai ta fito daga gidan mijinta ta zo ta auri wannan mutumin da ya mata wannan tsafin sannan akwai mata bazawara ce ta zo ta same ma ofis ta ce malam yau shekara ta goma duk wanda ya fito aure sai an fara magana rimi rimi rimi sai abu ya lalace sai an fara magana rimi rimi sai abu ya lalace sai muka ce to ina mijin da kika aura ta faɗi garin da yake sai na sa barista na bahani usman gwammaja ne mataimaki na barista ne na ce ta ba mu sa aka kira shi ya ce masa ya gabatar da kansa ya ce ina daga ofishin babban kwamandan hizba shek aminu ibrahim daurawa shi ya ce in kirawo ka matarka da ka aura yau shekara goma ka gane wance ita ya gane ta to ya aka yi yau shekara goma ta aure ba ce kyale kyale ta ai na ma na gaya mata dama in dai ta fita daga gidana wallahi sai dai ta mutu bazawara yace to yanzu malam ya ce yana neman alfarma do Allah wannan tsafin da kai a fasa ce to tunda malam ya sa baki za a yi a tafi guri kaza gidan da suke zauna a nan kwalba cikin kwalba aka sa tsafin aka rufe a cikin kwalba aka sa aka binne malam da aka yi kwatancen gurin na aka je aka dinga haka aka dinga haƙa aka tarar da kwalban nan ramin ya fi tsawon hannun mutum ana ɗauko kwalban nan ta ƙi buɗuwa ta yi tsatsa ana fasa kwalban nan ba a fi wata uku matan nan sai ta yi aure to wannan tsafin ana nan ana yi akwai lokacin da na sanar da mukafahacin sahara wato yaƙi da bokaye sai aka kai farmaki aka kamo wani boka aka tattaro shi da kayansa da buzayensa da layinsa da carbunansa duka 'yan hisba suka yi mun sama da shi mala inda tauhidi ba inda baka shiga ba tsoronsa ake ji daga baba ake tsayawa amma na ce a ji a ɗauko shi kafin ka ce mai da kayan suka tattaro shi da kayan duk suka zubo su a buhu aka zo aka zazzage muka ce kai me sana'a ka yace wani yace shi almajirci yake mace ana ai ba kan almajirci bane da mun ga ahalari da qawaidi da ashmawi da iziya da risala da allo sai mu ce almajirci ake amma wannan tsafi ne nasa aka tai masa wa'azi aka tai masa wa'azi yace to wallahi ya tuba zai bari sai ce to da Allah kafin ka tuba ko zaka ka gaya mana mu masu wa'azi suwa suka fi zuwa suwaye kwastomanka da suka fi zuwa kana yi musu bokanci yace kwastoma na mafi yawa mutum hudu ne akwai mata su ne manyan kwastomomi na akwai 'yan kasuwa su ma kwastomomi na ne akwai 'yan siyasa su ma kwastomomi na ne sannan akwai masu kuɗi su ma kwastomomi na ne ita waɗannan su ne kwastoma na muka ce to ko za ka gaya mana kwastoman ka na farko mata me ya fi kawo su ya ce abu biyar ne na farko wata za ta zo ta ce a mallaka mata mijinta ta zama tana umarta sayayi tana hana shi ta zama kamar allansa sai abin da ta ce a raba shi da uwarsa a raba shi da kowa abin da take so shi yake so iza qalal hazami fa uha fa innal qawla ma qalat hazami ice saboda aka sayin mata hada haɗe sai yake ba mu labari akwai wata da aka yi mata wani irin tsafi tsafin yace da bakin allo aka yi shi aka wani rubutu a jikin allo baki kuma na karfe da aka gama sai aka wanke a ruwan sai aka ce wannan ruwan ta je ta raba shi biyu rabi ta dama masa fura da shi rabi kuma ta yi masa miya da shi sannan wannan ruwan kafin ta amfani sai ta yi tsarki ta yi tsarki ta wanke gabanta sannan ta ɗiga jinin al'ada a ciki malam mutum yana ta shan ragada da shi jinin al'ada yake sha aka ba aka haɗa masa miya malam da jinin al'ada da tsarkinta ya ce da tasha tasha ya sha kuma baya azkar ba azkar ba tauhidi sai tsafi ya kama shi idan ya ɗauko albashinsa kam sai ya zo ya aje a gabanta sai abin da ta ce sai to ta ce mabokan nan yau wata uku da yin abin nan amma na yi nasara don haka duk abin da kake so in maka zan maka shine daga ciki ya kwanta da ita ya ce to shi dai tsakanin zawarawa da matan aure da zawarawa da matan aure da 'yan mata bai san adadin waɗanda ya kwanta da su ba wasu ma sai ya ce tsafin zai rubuta a gabansa ne ya goge a cin gabansu sannan zai kama kuma ta ce ta yadda a yi mata haka ya ce to wannan yana daga cin abin da ya fi kawo mata mallakan miji ya ce na biyu abin da ya fi kawo mata ka aiki shiya a yi masa abin da za a shashatau a shashantar da shi ya zama baya ma sha'awar yin aure a bata daga ita sai ya'yanta kawai yace to wannan shi ma suna zuwa musu irin wannan tsafin ya faɗi kala kala yadda yake yace na uku abin da yake kawo mata in har an fi karfinta an yi kishiyar to a haukata ta ko a raba ta da mijin ko a lalata abincinta ko girkinta ko jinin al'ada ya barke mata ya ta zuba ya zama duk sanda mijin ya je sai tare da ita ba a cikin tsarki ba ko a haukata ta ta bar gida yace to waɗannan suka su ce irin wannan suke so a yi musu ce sannan na hudu wata za ta zo ta ce ita su ne ma masu ɗan sauƙi wata za ta ce tana son maganin farin jini gare ta ko ga 'ya'yanta 'ya'yanta sun ƙi auruwa ko kuma tana son a dinga layi a ƙofar gida kamar mutum goma ishirin talatin a lokaci guda su dinga layi suna son yatta to tana son a yi mata maganin farin jini da za ta jawo samari ta jawo masu kuɗi ta jawo masu arziki ce to waɗansu suka zo a yi musu wannan sannan ta ce wata kuma takan zo ta ce a yi mata tsafin da za a haukatar da 'ya'yan kishiyarta a haukatar da su ko a raba su da ubansu wanda wannan ya nuna mana wani kadangare allura ɗari ce a jikin kadangaren jan gwalagwa da aka dinga tsira masa allura aka dinga tsira da aka tsira masa ɗari ba ɗaya aka je kuma aka aje shi a makabarta aka kuma sa laya a bakinsa da aka zaro layar shi ma sai aka ga cewa sunan 'ya'ya ne guda bakwai aka yi za a raba su da ubansu saboda waccan ta haifi 'ya'ya bakwai ita ta zo bata kai bakwai bata daina haihuwa to shi shine tace bari ta lalata rayuwarsu su zama ubansu yana tsine musu yana la'antarsu yana korarsu baya son zama da su ita kuma irin tsafin da ta ji a mata kenan ya ce to kaɗan ne daga cikinsu kuma suke zuwa su ce ko suna ba su da lafiya ko kuma su ce wato suna yin wata sana'a suna son maganin kasuwanci yace amma biyar din da mali na gaya maka yace kusan shine a shekarun da ina bokanci abin da ya fi kawo mata na ce to yan kasuwa fa yace yau wato su yan kasuwa mafi yawa mutum zai ce yana neman maganin sa'a ko kuma yace yana so a lalata rumfar wani haya ba mu wani labari na kan kada kada aka yanka kadan aka cire kan aka saka a cikin ƙoƙo aka tsira allurori aka haɗa wasu ruwan magunguna aka zuba aka je aka ɗora akan rumfar wani tunda aka ɗora wannan akan rumfar sai ya daina zuwa kasuwa ya daina buɗe rumfar da ya taho kasuwa malam ko kan kadan yake gani sai ya koma duk inda ya inda ya haka za shi kasuwa sai kawai ya kwana dawo gida aka rasa dalili ga shi da farin jini ga kasuwa komai yana tafiya amma komai ya tsaya baya son a yi masa magana kasuwanci ko magana rumfa abokansa suka tsaya suka tsaya tsayin daka suka yi ta bincike sai aka ga kawai ana hawa kan kwano sai aka tarar da ƙoƙo babba an kuma sa ƙaramin ƙoƙo an rufe da suka sako da shi sai aka ga kan kada ne aka zo aka tofa aitar kursiyu aka zuba fetur aka ƙone mala ana ƙonewa mutum sai da cikin hayyacinsa ta gashi yana tambaya me ke faruwa ya magana rumfa kasuwa aka ce ayo yau watan ka kaza baka je kasuwa ba to kaji shi abin da ya je a lalata kasuwancin dan uwansa shi ya dinga ciniki dan uwansa kuma a lalata kasuwancinsa yace to akwai masu zuwa akan wannan wasu kuma ice na cin bashi ne shi kuma wannan ice kabari muke sawa a kai layar shi kuma shasha ne da rufe baki sai mutum ya zo ya ce maka ina so ina so ina so in karɓi bashi a wajen wani amma ba na so ya ce kuma in bashi sannan na je karɓar bashin ba na so ya ce min in dawon anjima da ka sai ci to ga maganin da kurkura bakinka amma kai magana da kowa in ya kurkura bakinsa sai ya tafi kana masa salama yana um um um saboda an ce kai magana da kowa sai ya yi magana kai da kai mai karɓar bashin ka kuma da ba a azkar kake ba da ya zo ya ce maka ina son bashin dubu ɗari saboda tsafin ya kama ka sai ka ɗauko kawai ka bashi sannan ya karɓa sai a yi maka tsafi na biyu shi kuma a kabarin yaro ake zuwa a makabarta sai a huda kabarin karamin yaro sai a yi na rufin baki sai a je a saka to in dai jaririn nan zai yi magana to shi ma wannan da ake bin bashi zai yi magana shi sa wani sai ka gaya yana ta karɓar bashi ba a tambayarsa to akwai wanda yake wannan ya ce abin mamaki ya ce akwai wani zan gaya maka a kaso kwari yake ba zan gaya maka shi ba ya ce wallahi malam mun hana shi sallar la'asar ya fi shekara biyar baya sallar la'asar saboda tsafin mun gaya masa in dai za ka yi sallar la'asar zai kare amma za ka yi suna za a san ka a ko'ina da wannan tsafin amma kaka kuskura ka yi la'asar ya ce to wannan shi kuma irin tsafin da yake nan ya ce su kuma 'yan siyasa ice irin nasu tsafin ice kala-kala ne wani so yake a kashe ɗan takararsa wani a haukata ɗan takararsa wani a shashanta da ɗan takararsa wani kuma a yi masa abin da kowa a garin za a tsafa garin gaba ɗaya shi za a ta jefa ƙuri'a ita akwai kuraye da ake siya mahaukatan kuraye da ranta kura za a siye ta ka duba rashin mutunci na kura amma haka za a kamo ta da ranta a saka mata layu a baki a ɗinke bakin a yi rami ƙato a saka ta a binne ice kuraye za a zagaya kusurwar gabar da yamma kudu da arewa a binne kura mai fada sai ta mutu a cikin ƙasa to in kuran nan za ta ƙara magana ya ce to ba za a kara magana akan zaɓensa ba ko ya ci ko bai ci ba shi za a ba ice akwai kuma wanda hamma da mutum ake yi ana yanka mutum ana kashe mutum yace sa wanda ya koya masa bokancin yace malaminsa abokancin yace malam ya taba sawa a kawo masa jarirai guda bakwai ya gane ya ce jarirai sabo haihuwa nake so guda bakwai ya ce ba matsala zuwa yaushe kake so ya ce a cikin yaran da aka ɗauko akwai matar da shi yasa kullum na sai na wa mata ko mata ta je asibiti sai na tura ta dotan ce irin masu zuwa ɗin Allah sarki an haifi jariri ga yanku mun kawo ka ku kuskara wata daga nan kawai za ta fita da jaririn ya ce ba a yi awa 24 ba kwana ɗaya kenan ya ce wallahi sai da aka kawo jarirai guda bakwai ina aka samo su sakaci aka yi kashe uwa aka yi mai ciki aka nema asibiti aka je aka ɗauko gidan yara aka je shi dai ya ga jarirai dukansu sabuwar haihuwa guda bakwai aka ce da su za a haɗa tsafin ya ce shi dai samu duniya komai a yi akwai wata yarinya da ta bayyana a kano asali daga yola ta taso malam ta zo har da sarakuna da masu kuɗi da masu mulki sai ga duk tasiyar gidajen unguwa aka zo aka gaya mun mata suna ta layi suna ta layi suna zuwa da ruwa a cikin roba tana bin layi tana karba wata na musu addu'a sai na taru mota hudu ta yan hizba na caji a ɗauko min ita ko me take da shi a taho da shi in ma aljani ne shi ma a sako shi a mota a ɗauro shi a taho da shi hmm? aka je aka kamo ta duk gidajen rediyon da suke Kano sun sa program din aka je aka kamo ta aka zo da ita na tambaye ta me kake Kano me kike yi tace ce yawwa ni asari yar yola ce in ka tambayi shek balalo ma ya san gidanmu mijina kuma dokta ne yana aiki a lagos ni an kai ni masar ne in yi karatu da aka kai ni masar karatu to ina karatu a masar rannan na dawo daga karatu ina cikin ɗaki kawai sai na ga ɗakin ya buɗe sai ga wani dogon mutum ya sauko ta ce harshensa yana sakkowa yana sakkowa sai da ya taɓa ƙasa sannan na haka bana gano kansa ya shiga cikin hadari sai ya gaya min sunan sai ce shi aljani ne an zaɓe ni a matsayin wacce zan dinga ba da magani kuma shi ne aljani na an haɗa mu ta ce daga nan duk abin da ya bani idan na sawa mutum a ruwa na bashi duk ciwon da yake sai ya warke to mun fara zama a yola mun fara zama a kaza yanzu muka dawo kano malam har da sarakuna sun bata gidaje na ce to yanzu kin ga ni ban ga aljanin nan ba in kina son ki tabbatar min da gaskiya abin da kika faɗa ya fito ta ce ai in ya fito ai ba zai fito ba ma sai a cikin ɗaki mai duhu wanda babu haske ko ƙwaya ɗaya na ce yan hizba ina za a samu suka ce ga ofishin can a rurrufe kafin ka ce mai yan hizba sun samar da ɗaki mai duhu na ce shiga ki samo shi ta shiga aka bata lokaci shuru shuru shuru bai zo ba har yan jarida sun ji labari an zo an cika ofis ɗina cewa na kamo wata mata kuma sannan gashi ta ce za ta bayyana da aljani to kowa ya zo ya ga aljani don ya hira da shi aljani ya ki bayyana fitir sai na ce mata to ke yanzu ga yan jarida sun zo ga ki ke baki bayyana da aljanin nan ba ya za a yi sai ta ce fushi ya yi, na ce saboda me ta ce kai zai zo ya gani da daddare sha biyun dare kakkai bacci zai zo bakin gadonka ya gaya min zai zo ku yi magana da shi kuma da safe za ka gaya duniya na ce to Allah ya kashi lafiya na tafi gida malam sha biyu ina zaune sai da sha biyu ta da minti biyar ina jin bacci amma na ƙin bacci sannan na kwanta ban gan shi ba tana na arfa a hisba da na fito da safe aka zo na ce mata bai zo ba ta ce eh, ya gaya mata da yadda ya sa zuwa na ce mai dalili ta ce bai ɗauki abin da zafi ba amma yanzu ka fusata shi idan ya bayyana wani abu zai same ka na ce na yadda in dai daga gare shi ne na san Allah ya fi ƙarfinsa ki gaya masa ya zo to yanzu ya ƙara awa biyu sai ƙarfe biyu mala yarinyar ta hana ni bacci ƙarfe biyu na tsaya to kan da bacci a ce ya zo bai same ni ba karfe biyun dare bai zo ba ta sai na tabbatar ƙarya take yi saboda aka yan jarida suka zo aka zo aka to ke yanzu malam to me zaka ce nace ƙarya take yi macuciya ce azzalima ce sannan kuma damfara take sannan tsafi take sannan kaza take saboda haka a tattara ina ta ina ta a kore ta daga Kano akwai cikin malamanmu na sunna hatta ta yi gidansa da yake suna makotaka ta yamma ya an fara ciniki zai siyan mata da ya ji wannan labarin shi ma ya fasa na ce ƙarya kike wa shek balalo shek balalo bai san ki ba na ce sheik balalo shine shugaban mu gaba ɗaya na ahalin sunna biki san shi ba bai san ki ba ina zuwa yola malam muktar ya gayyace ni yola ina zuwa sai ga mijin sun zo gidan malam muktar yola malam sai ka ce mun ai su ne shine mijin matan nan da na kora suna nan sun hada takaddu za su kai ni kotu na ce kotun me kuma aljani ta ce tana da shi na ce i bayyana ya ki bayyana shi ya cutar da ita da ya bayyana da tuni mun gama abin da zamu mu yi ma an wuce gurin to kun ji irin damfarar da suke yi mata suka taru malam aka taru mata haka ana nan kawai sai wani ya je ya tsaga a jikin wata bishiya a wani ƙauye abuci ya tsaga sunan Allah ya sa ya karta do dama a jikin bishiya ɗanya idan ka sa ƙusa ko allura ka karta ka rubuta sunan Allah bayan sati gudun zai toho in ya toho sai sunan Allah ya fito a jikin bishiyar kamar kamar a jikinta ya zo kawai sai kira mutane ya ce wata bishiyar Allah ta bayyana kuma duk wanda ya ci ganyen bishiyar na ga abin da ya kafin ka ce mutum sama da dubu goma sun cika ƙauyen nan akwai aka ce malam gashi can an fara shirka ana cin wata bishiya ana shafa ta mata masu waɗanda ba su haihu ba mai rashin lafiya mai larura mai rashin miji ta shafa ta ce Allah ya ta bata samu miji ba ya ki wannan bishiya ki ba abin nan na ce wallahi sai an sara bishiyar nan yan sanda suka ce malam kuka shiga gurin nan za a kare jini biri jini mutane sun yi imani da bishiyar ce ko za mu mutu sai mun share bishiyar nan na ɗauki yan hizba na ɗauki yan hizba dubu ɗaya suka je aka dinga fafata da mutane wallahi ba za a sare wannan bishiyar malam sai da suka kamun bishiyar nan gunduwa gunduwa aka yi da ita amma an yi jina-jina da yan hizba suka sare ta gunduwa gunduwa suka zubo ta a helix aka zo aka aje ta ajina a ofis ina na kira an jarida na ce to ga wannan bishiyar da aka ce Allah ce ko ta Allah ce ko ta ko duk bishiya ma ita Allah ce amma jibi shirkar da aka fara yi da ita saboda haka matsafa na nan matsafa na nan bokaye na nan suna nan masu haɗe-haɗe da jini kuma wannan yankin naku yana daga cikin guraren da ake zuwa ake yin tsafi har daga najeriya to da akwai maguzawa waɗanda su ba kiristoci bane su ba musulmi bane suna da irin waɗannan tsofin na kaka da kakanni irin abubuwa na dodanni waɗanda suke shan jini sai ka ga mutum wai da addininsa da musuluncinsa ya tashi ya tafi wajen boka ya ji wai a bashi magani ko ya ji a masa tsafi ko a masa sihiri akan neman duniya ya asarar lahirarsa akwai wani abu mamaki da aka yi na wata mata ita ma da ta shiryawa za ta kashe kishiyarta ko za ta haukatar da ita aka je aka ba ta laya da maganin da za ta barbada mata Allah ya taimake ta mai yawan azkar ce mai addu'a maimakon ta barbada a na kishiyar sai ta na barbada a na 'ya'yanta yara guda biyu cikin 'ya'yanta suka haukace aka rasa dalili sai daga baya ta bayyana cewa tsafi aka yi mata aka bata ta barbada kishiyar ta abinci ta ci sai kuma Allah ya sa saboda azkar din da take yi da tauhidi da kiyayewa Allah sai ta yayan yayanta da kun ga shi yasa malamai suka ce tunda Allah ta'ala ya maganan sihiri a cikin alkur'ani ko malamai suka saka sihiri a cikin abubuwa guda shida da ke warware musulunci goma da ke warware musulunci shine rakam na shida to lalle sihiri na nan da tsafi a cikin al'umma annabi so da haka duk abin da kake nema a wajen Allah kaka neme shi ta hanyar tsafi ko ta hanyar sihiri kada ka kuskura wani ya zo ya ce maka zai haɗa ka da mai bada magani ko zai haɗa ka da mai kaza ko mai kaza suna nan sun kai hawa hawa da muka lissafa sun kai hawa kusan guda shida akwai masu karanta hannu wani mutum yana sana'ar wanki in mu ɗaya da shi to sai ya ga wani malami haka yana zaune a zauro kullum da allo a gabansa yana zana ƙasa shi ya ɗauka ko larabi yake ashe karanta hannu yake kuma yana yin ramlu to sai ya masa wanki in ya masa wanki baya karɓa kuɗin sai ranar sai ya ce masa wani zan taimake ka ba ni tafin hannunka sai ya haka finjan sai ya duba sai ce allahu akbar allah sarki ya sunanka ya faɗa ya sunan matarka sai ce kash mutukar kai ne za ka ci gaba da zama da matar na da ba za ka daina wanki ba har abada ba za ka yi arziki ba saboda sunan mata an samu tadakuli da tawafiki da ta tabayuni ya gaya masa cewa ko ya sake ta ko ya karo wata hankalinsa ya tashi suna zaune da matarsa shekara da shekaru yanzu ya samu na ce ƙarya yake yi shi ma a cikin talauci yake da wahala ka kuskura ka sake matarka don ya karanta maka tafin hannu ba abin da ke tafin hannunka sai ƙudurar Allah amma ba a sa tafin hannunka don ya nuna cewa a cikin tafin hannunka a wani abu naka na kaddara da aka rubuta wanda wani zai iya karantawa har ya gaya maka gaba ba na ce karya yake yi yanzu mutane sun imani da wannan karatun hannun in tafiya zai sai ya ji an masa in kasuwanci zai shiga sai an masa in aure zai yi sai an masa idan siyasa zai shiga sai an masa duk abin da zai a rayuwarsa sai ya fara zuwa wajen masu wannan sun duba masa nahis da sa'id wato ko zai samu arziki ko ba zai samu ba wannan shi ma nau'i ne na tsafi akwai na buga ƙasa wanda ake da taurari shi ma na taurari za a ce tauraruwarka ta arziki ce ko tauraruwarka ta tsiya ce idan aka haife ka a tauraruwar tsiya to ba za ka samu nasara ba wani ya taɓa zuwa samu sayyidina ali ya yi shiri kaf zai fita yaƙi sai ya ce masa ranka ya daɗe yau ba sa'a ya ce ba sa'a an fita ya ce ita eh, kuma yau za mu fita saboda ba da izinin ka za mu fita da izinin Allah za mu fita bayan an je an yi nasara an dawo sai sai ali ya same shi ce ka ce ba za a yi nasara ba kuma gashi an yi nasara kaga ashe ƙarya kake ce na munajjimuna walau sadaqu sannan an yi wani cikin shiyu'iyin na ƙasar rasha wanda bai imani da allah ba kwata-kwata zai fita yaƙi ya haɗa sojojinsa sai aka ce masa akwai wani mutum mai karanta taurari yana ba da sa'a sai ce ah, to a kawo shi mana ana shigowa da shi kawai sai sa bindiga ya harbe shi ko magana bai ba sai ya harbe shi sai wanda ya kashe shi. ranka ya daɗe ya za ka harbe shi ce ah. da ya san za a harbe shi ba zai zo ba shi da bai san za a harbe shi ba ya aka yi samu za mu nasara ko ba za mu ba ya ce kawai a tafi yaƙi ai kamata ya yadda ya hango ba za mu yi nasara ba kamata ya shi kuma ya hango zai mutu yau saboda haka kaga wannan ba shi da addini amma ya ga cewa wannan abu shirme ne to akwai waɗanda wallahi bokaye suke sarrafa su a kasuwancinsu a sana'arsu a aurensu a zamantakewarsu ko me za su yi sai sun buga a boka sai sun nemi sa'a boka kafin su yi in boka bai ci abu ba za su yi ba to da haka mutum ya kiyaye kansa duk mutumin da ya mutu man ta kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad ata kahinan kahin an ce shine wanda yake baka labarin gaba arraf shine wanda yake baka labarin baya an sace kaya ko an yi wani abu ba daidai ba ka je a yi tsafi ko a yi bincike ta hanyar wannan ilimin a gano maka cewa abu yana guni kaza ko ya wuce a kaza shi kuma wannan gaba sai bincika maka gaba aka ce to wanda ya je gurinsu fasa daƙa hubi ma ya ƙulu ya yadda da abin da aka gaya masa na wannan bokancin ya aiki da shi a kasuwancinsa ko a sana'arsa ko a malantarsa ko a aurensa ko a rayuwarsa to faƙad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce ma saƙon da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa ba wanda ya san gaibu sai Allah sannan yace kuma man ata kahinan aw arrafan lam tuqballahu salatu 40 laylatan wanda da je gidan boka ko dan bugun ƙasa sai ya kwana 40 yana sallah Allah bai karba ba nan ba a ce ya gasgata shi ba a'a kawai zuwa kai Zuwan ka kadai gidan to sai Sheikh Usaimin ya wani tafsiri yace idan ka je ne dan ka kure shi ka je ne don ka karyata shi ka je ne a matsayinka na malami domin ka gwada shi ka gane karya ike yi ya ce to wannan kai ba za a lalata sallaka ta kwana arba'in ba amma idan ka je ne a kan maka da kuma ka je sai ka fasa ko kuma da ka je sai ka dan masa wani abu ka fito zuwanka kadai ai ya bashi kwastoma akwai wani shi kuma da yake yi sai ya samu mutum sai ya saka shi slab ya a ɗakin sa ya rufe su kuma efcc ne suka kama shi a wata jiha sai slab da ya slab sai ya saka mutum a ciki sai ya ɗora buzu sai ya zauna sai ya ce in ka shigo sai ka jance salamu alaikum sai ka duba ka kowa ba ashe wani mutum ne a cikin ginin kai ne ka zo shi kuma ga shiga ya rufe bakinsa duk sai ka firgice kaga ɗaki ba taga ba falo ba kowa ashe yana daga ciki slab aka yi aka rufe shi shi yana dan daki aka yi masa a ciki aka sa slab sai ta gaya maka abubuwa ta gaya maka abubuwa ta gaya maka abubuwa wasu abubuwan ya ta canka ya ta canka har ya kamo inda kai wallahi ko ya ce min kaza ya ce ni baki ne kuma ba kai baki ne ya ce ni dogo ne kuma la wallahi ya gane ma ni dogo ne ko bai gani ba daga nan kawai sai kai ta kai kuɗi kai ta kai kuɗi to aka dinga damfara wani aka dinga cutar wani aka dinga wanke wani da abin ya yawa sai ya je kawai kai EFCC kuma fcc akwai wani malamin suna kusa da su suka ce mu je aka je aka kamo shi ana ɗaga shi sai aka ɗaga buzin sai aka ga wani shatin slab ana ɗagawa sai ga mutum aka ce fito aka sa masa anko aka tafi da shi akwai wani kuma da aka kira shi a gaba na aka kira shi muna zaune a abuja assalamu alaikum ce alaikum sir aka ce mu ne daga dutsen zuba ka gane mu ce ban ganci to ai mu aljanu ne ai taro aka yi na aljanu shine a gurin aka zaɓe ka kuma saboda kirkinka saboda haka muka bugo maka waya domin mu sanar da kai su ce to na gode to yanzu akwai abubuwa da za ka yi za ka yi sadaka ta ƙosai mai zafi guda kaza za ka yi sadaka da waina guda kaza kuma ka sai ƙur'ani guda kaza ka bayar sadaka sannan za mu sake bugo maka domin wani abin da za a yi maka ka fara yin wannan tukunna ice to na gode yaushe to za ka yi ice to ai na gode dai sai ce um, to yanzu ya zan yi imani cewa mai kiran nan nawa dr ali inda ba eh. <laughs> sai ce yanzu ya zan gane mai kiran nan nawa aljani ne ko mutum ne Allahu akbar yaro Allahu akbar ai wato kai ai mai gaggawa me kake yi yaro ai ka san komai a a'a saboda na ga annabi Ibrahim lokacin da ya zo ganawa da Allah ya ce Allah ka nuna min yadda kake kashewa ka raya ya ce baka imani bai ce na yi imani sai dai ina son zuciya ta ta samu nutsuwa to shi yasa nake so a tabbatar min da yadda za a gane sai ce Allahu akbar ai yanzu haka muna kallon ka yaro to mu kuma a kan teburin mu hudu ne da malam nazifi da malam abba koki da ni da shi da kan dahar muna zaune a teburin ci abinci sai ce to yanzu tunda ana gani na yanzu ya zan gane cewa kana ganin nawa sai ce allahu akbar sai ce to yanzu ni ina nake kallo kuma ina nake Sai ce allahu akbar kana sauri yaro amma da bari a gaya ma ai ga kashan a tsaye kai kaɗai a muka tunzire da dariya muka tunzire da dariya ce to kamar wani kaya na sa Allahu akbar ai kayanka kala kaza ne kuma ba su bane sai ce to ni shawarar da zan baka mutane sun dade suna damfara mu da irin wannan kaga duk abin da ka faɗa ƙarya ka faɗa dukkan gaba ɗaya ƙarya ne kuma ƙarya kake kai ba aljani bane wannan kuma na biyu akwai wata hajiya wani faɗi sunanta ba a kaduna ta bugo min waya hankalinta ya tashi ta kasa bacci an kira ta daga hubbaran shehu na sakkwato wai aljanu ne suka yi mitin a gurin sai aka zaɓe ta saboda kirkinta shine sai aka ce a kira ta mala suka dinga shirya mata abubuwan kuɗin da za ta bayar da abin da za a yi da yadda za ta yi ta ɗaukaka 'ya'yanta waye waye da mijinta duk aka gaya mata to da yake tana sauraron karatun sunna shine abin da eh, malam eh, kabir ya gaya mana cewa wannan sunna ta taimaka mana wajen shigar da sunna leƙa gidan kowa to allah ya sa suna sauraron sunna tv a nan ta ji malamai suna rushe irin waɗannan abubuwan kawai sai ta bugo min waya haka ramakalla hankali na ya tashi wallahi ina cikin tashi me ya faru ta ce aljanu malam suka kira ni daga ina ta ce daga Sanko ta barin shehu suka yi mitin wai wai a rasa wanda aljanu su zaba sai ni sun hana ni bacci na ce turo min lamba sai na ga layin mtn ne <laughs> sai na kira ta ringin ta ringin ba ɗauka ba can bayan kama awa ɗaya muna zaune da wani malami sai na ce to ƙila ya gane wannan ka a sake kira sai na ce malam ya sa a waya sai kira shi yana kiransa da ta ringin su biyu sai dauka ɗauka sai ce sai ce masa waye sai ce kai ba ka ce kai aljani ba ne sai ka ci kaza kazanka dama haka kuke yi ni malamin mai zafi ne ya fara buɗe wuta ya fara an tesa to yanzu sai ka kama kaza ce ina ganin ka kuma duk abin tsiyar da kuke yi muna sani kuma za ka sha mamaki idan ka sake bugawa wannan matar waya yar uwata ce sai na ma sai na duk inda kake sai na sa an kamo ka kuma yanzu haka a layin ka na gano inda kake na gano abin da kake na gano ko kai waye malam kawai sai ka kashe waya to yanzu wannan yana nan ana wa mutane irin wannan kiran ban san ko ya shigo kasan nan ba amma da najeriya da niger ana nan ana kiran 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati za a ba su sa'a aljani ne an yi taro an zaɓe shi an fifita shi za a zo masa da kaza kun ga wannan ma yana cikin hanyoyi hanyoyi da ake halaka mutane a raba su da allah duk mutumin da zai maka da ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi ka amince a kasuwancinka ko a sana'arka ko a mulkinka ko a zamantakewa ka Ka shiga cikin wannan harkar to wallahi kai asarar duniya ka kai asarar lahirarka don yana cikin nawaqidul islam as-sihru wa minhu as-sarfu wal ataf kisoshi suna nan barkatai bokayen da na kama kadai wallahi za ku ba ku mamaki ko yanzu nan ina tahowa akwai wani boka da na gani an kama a katsina mata aure ce yanzu haka a cikin wayata an turo min sauti da hoto da muryarsa da kuma hirar da 'yan jarida suka da shi da 'yan sanda ina jima dukkan sani a waya mata aure ce malam boka ne yaro ne bai fi shekara bai kai ma talatin ba ya shirya mata wai tsafin da za ta mallaki mijinta ta mallaki gidanta mala ya dinga zuwa yana kwanciya da ita a gidan aurenta sai daga baya mijin ya gane sai ya shirya masa gada zare da 'yan sanda sai aka zo aka danke shi aka ɗaɗɗauro shi aka zo da shi gaban 'yan sanda suka tara 'yan jaridu aka yi hira da shi a matar in ka ji abin malam zai baka in ka ga hoton matar na abin zai baka takaici a ce mata aure irin wannan mata aure wuyanta kawai sarƙoƙin gwal ka gani ko sarƙoƙin gwalagwalan da mijinta ya cika mata a wuyanta kyakkyawan mace malam amma ta je tana kwantawa da wani me kike nema a duniyan nan Ashe shi yasa wani malami ya shirya wa wata mace dabara ta ta ce malam ni a duniya magani ɗaya nake so ka bani ya ce na me ta ce in mallaki mijina ya ce abu ne mai sauƙi ta ce me ce, je kike kamo kumurcin miciji kumurci ce eh kin sa zan ma kumurci daban yake ta ce haka ce to kamo shi ta tafi wajen masu wasa da maciji ta ce don Allah ina son kumurci suka ce an ba ma wasa da shi ƙananan macizan muke wasa da su kumurci fa irin mugun kenan wanda shi ba ma sai ka tsokane shi ba da ya ganka zai yi kanka ta ce aina ke samun sa suka ce akwai wata bishiya ta kuka ta yi kogo kato wani ya ce to ina ganin ɗaya a gurin ba ma zuwa gurin ta ce a wani guri ne ta ce ni zan je amma kafin tafi ku gaya min me yake so suka ce daga ci abin da yake so yana son kwai in kina ba shi kwai yana son kwai ta ce shi kenan an gama wallahi matan nan saboda bala'in san sai ta mallaki mijinta sai ta je ta siyo kwayaye sai ta zo ta aje a bakin ramin kumurci ya fito kumurci ya fito ya ci ya shanya kwai goma ta zo ta sake saka masa a nesa ya fito ya sha kwai tana jansa tana jansa sai ta yi rami kato a nesa da ramin a nesa da kogon sai ta kawo buhu sai ta sa a bakin ramin sai ta sa dutse ta daddanne da ta zo sai ta jefa kwan a cikin ramin to ya saba yana fitowa yana zuwa kwan da ya zo sai ya leƙa sai ya hango kwan a cikin rami ashe ramin buhu ne ita kuma tana cin a a bayan wata bishiya tana kallonsa kawai sai ya fara shiga ya fara shiga da ta garabinsa ya shiga sai ta tattabo ta taho ta taho ta taho ta taho tana zuwa sai ta tattara shi ta tura shi ciki sai ta kawo bakin buhunta ta aure kai mace jaruma ce malam wata ma malam amma in dai kace wa mace za ta mallaki mijinta malam ba abin da ba za ta yi ba ta kama wannan buhun yana mutsul ta tafi da shi wajen malamin malami yana kawai sai ga an shigo ana abu yana wutsin wutsin wutsin yace me wannan tace me kace a kawo yace kumurci tace shine kawai sai tashi zaune kamar zai fitsari ya aka kika same shi tace malam kai fa kace a kama kumurci saboda ya gaya mata abin da ba zai yiwu ba ne don ya hutar da ita ita kuma sai ta yi abin da ba zai yiwu ba don ta nuna malam fa tana fa da bukata wani abu sai ce aje a nan ta aje ita to tafi ta ce in tafi ina ce ai an gama baki magani ta ce na me ce yanzu ke ke kina da dabara da azanci da hikima da wayo da hila da makirci da kaidin da za ki iya kama ku murci, amma ki kasa kama mijinki mijin da murmushi kadai sai kama shi kwalliya kadai sai ta kama shi kashe ido kadai sai kama shi iya girki iya magana ki je ki abin da zaki mallaki mijinki tunda Allah ya baki basira kama kumurci wallahi ba wanda baki a kama a duniya ba saboda haka asiri ya riga ki je ki wa mijinki dabara yadda kika wa kumurci kika kama shi ki je ki wa mijinki dabara shi ma ki kama shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi karanta ayoyin da ayyuka to babu laifi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 وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قالوا يا موسى إما إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتاه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فلما جاء الله أكبر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق الله العظيم Allahu akbar malam ka tsaya za yi mana addu'a za ka rufe mana da addu'a alhamdulillahi rabbil alamin muna yi wa Allah godiya muna kuma addu'a da godiya ta musamman ga babban malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa dangane da bayanai da ya mana dangane da illolin sihiri da tsafe-tsafe a cikin wannan al'umma kuma ya yi wa'azi wanda yake na buga misali a aikace abubuwan ne da suka faru ya yi mana bayani sannan kuma ya kawo mana ayoyi da hadisai da shari'a take tsoratar da mu wannan mummunan aiki da najeriya da benin da chadi da ghana da kamaru duk wuri ne guda da matsafa suke baje kolin su. muna fatan idan kunne ya ji jiki ya tsira yanzu abin da ya zo man na ƙarshe insha Allah ta'ala karfe biyu na dare kenan a wannan gari a kuma za mu saurari gajeriyar sanarwa wanda da ƙarshen sha Allah muna buƙatar yan uwa su daga hannu saboda mu yi addu'a ta zaman lafiya mu yi addu'a ta saukan albarka da alkhairi ga wannan gari da kuma addu'a ga kawukan mu da iyalanmu da matanmu gaba ɗaya wanda sheikh alarma ahmad suleiman zai rufe mana da wannan addu'o'i nasa masu tsada amma muna gayyatar 'yan kwamiti na shirye-shiryen taron da za gobe su zo su bamu jawabi dan abin da zai faru da abubuwan da ake so karfe nawa za a fara saboda mutane su zuwa kan lokaci malam bismillah a ƙarshe muna yamma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan lokacin a ƙarshen wannan zaman da muka yi mai tarin albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu amfana da abun da malamai suka gabatar muna da shi to abun da sanar wanda ke wurin shine ana son gobe daga bayan sallar lisha gaba ɗaya za a fara saboda na saboda akwai malaman da muke ne. aikin safe taron safe a taron safe abun gan shi taron safe karfe tara za a yi na safe sannan na wa'azi bayan lisha gaba daya domin muna da sabbin malamai da suka fito daga garuruka niger da ghana da togo ana son su masu gabatar da wani abu da ke gare su gabanin wannan malaman namu su zo su ci gaba da gabatar da wa'azin da suka gabatar yau saboda haka ana bukatar mutane a yi saurin fitowa gobe allah subhanahu ta'ala ya nuna muna gobe lafiya kuma ya sa mu dace da abin da ake bukata allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace ga baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam muna ba yan uwa uzuri akwai wasu malamai da ba a gansu ba ba a ji su ba daga najeriya da ghana da sauran gurare insha allah gobe duka za a ji su waɗanda ba su samu damar yin wa'azi ba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 sharrin da muke neman tsarin ka ya Allah ka tsare mu sharrin da mu neman tsari ba Allah ka same mu da shi ya Allah ka yi mana albarka kai wa iyalin mu albarka kai wa ƴaƴan mu albarka kai wa zuriyar mu gaba ɗaya albarka ka ba mu ilimi da arziki masu amfani ka amfanar da mu da al'umman mu abin da ka ba mu ya Allah muna ka muna tawassuli da alƙur'ani ka ba mu zaman lafiya a waɗannan ƙasashe namu laifuffukan da muka yi maka saboda su ka jarrame mu da halin da muke cikin na rashin tsaro Allah mun tuba ka yafe mana kuma ka yaye mana ya Allah muna roƙonka ka sanya albarka a cikin wannan taro da za a yi na gobe Allah ka sanya a yi taro lafiya ka yi wanda za a naɗa jagora ka kama hannunsa zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ka tsare shi ka kare shi daga abin da baka so baka yarda da shi ya Allah ka yi dukkan malaman nan namu albarka ka ƙara wa rayuwar su tsawo ka cika ta da albarka ka ƙara wa ilimin su yawa ka kuma yi masa albarka ya Allah dukkan mu bayan ka ne kowa na da bukata iri iri zuwa gare ka ka san kowa ka san bukatar kowa duk abin da kowa yake nema na alkhairi a duniya da lahira ba abin da baka da shi Allah kuma baka da rowa Allah ka bamu duk abin da muke tsoro na sharri a duniya da lahira ba abin da ya fi karfin ka Allah ka tsare mu ya Allah ka tsare mu albarka alqur'ani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 اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقضي حوائجنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كله دقه وجله علانيته وسره خطئه وعمده ما استغفرناك منه وما لم نستغفر ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم عليك بالذين يقتلون المسلمين اللهم عليك بالذين يدبرون قتل المسلمين اللهم عليك بالذين ينظمون قتل المسلمين اللهم عليك بالذين يحتملون قتل المسلمين اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين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 نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته